Yesu da almajiransa suka kai hayin tekun da yake a yankin Garisanawa. Da saukar Yesu daga jirgin ruwan, nan da nan sai ga wani mai kazamin ruhu ya fito daga inda ake binne mutane ya tarye shi. Mutumin kuwa a wurin binne mutane yake kwana, ba mai iya daure shi kuma ko da sarkama. don da an sha daure hannuwansa da kafafunsa da sarka amma yakan tsintsinke su har ba wanda yake da ƙarfi ya bi da shi kullum kuwa dare da rana yana yawo cikin inda ake binne mutane da kan duwatsu yana ihu yana tsatsage jikinsa da duwatsu da ya ga yesu daga nesa sai ya tashi ya gudu ya durkusa a gabansa ya yi ihu da karfi ya ce ina ruwanka da ni, Yesu ɗan Allah mafi ɗaukaka, na roke ka da sunan Allah, kada ka bani wahala. Ya faɗa haka ne, don Yesu ya ce masa, Rabu da mutumin nan, kai ka zamin ruwa. Yesu ya tambaye shi, ya ce, Menene sunanka? Sai ya amsa, ya ce, Sunana tuli ne, gama muna da yawa. Sai ya roki Yesu sosai kada ya kore su daga yankin kusa da wurin nan kuwa akwai wani babban garken aladu da yake kiwo a gangaren tudun kazaman ruwohi nan suka roki yesu suka ce ka sa mu je wurin aladun nan mu shiga cikinsu yesu kuwa ya yarda sai kazaman ruwohin suka fita suka shiga cikin aladun garken kuwa alade wajen dubu biyu ne suka kuwa tashi a guje suka gangara suka fada cikin tekun suka halaka a ruwa da ganin haka makiyayin aladun suka gudu suka ba da labari a garinsu da karkararsu mutane suka fito domin su ga abin da ya faru da suka zo wurin yesu suka ga mutumin da da yake cike da aljanu yana zaune da riguna a jikinsa yana cikin hankalinsa kuma sai suka ji tsoro waɗanda aka yi abin a idonsu kuwa suka yi ta ba da labarin abin da ya faru da mai aljanun da kuma aladun sai mutanen suka fara roki yesu ya bar yankinsu yesu yana shiga cikin jirgin ruwa kenan sai wadda da yake da aljanun nan ya roke shi ya yarda masa ya tafi tare da shi amma yesu bai yarda masa ba ya ce masa tafi gida wurin yan uwanka ka faɗa musu irin manyan abubuwa da ubangiji ya yi maka da kuma yadda ya ji tausayinka sai mutumin ya tafi ya fara baza labari a yankin garuruwa goma a kan irin manyan abubuwan da yesu ya yi masa dukan mutane kuwa suka yi ta mamaki